Isa Isallama nake al'umma ban ɗauke wa kowa ba, gani da tsokaci gare mu ban wahara kaina ba. bako da ɗan gari batun da zan yi bai zo da bambam ba gyara kayanka ne bai zama sauke mi rabawa ba abinda za ka cutar da waninka ba za ka so a yi ma ba halali daban da haramun bai dace ka cuɗa ba suna a bayyane kowannan su bai yi ɓuya ba ka ci halaliya ta ka uwa ba sai ka yi cuta kai mai tauya mudu da zaka gane da baka yo ba kana ci da haki na yan uwanka ba fa'ida ne ba in kai ne kaje siya ba za ka so ayi dungu ba wuta ce kake ci ka tambaya ni ba malami ne ba da ayar da ta yi bayani akan haka ba wai ba gyara halin katin kafin lokaci bai ƙure manya kai mai sai da gurɓatacce ka cutar da al'umma ka kawo jabu a zuwan na ƙwarai ɓarnan nan akwai girma ka gauraya mai kyau da mara kyau duk dan kasan dama akwai masu ɓoya abinci sa'in da ake nema ina ma ina ma mai yi ya bari ya yi tuba gyara halin katin kafin lokaci bai kure ma ba ina da labarin wani malami da ke koyarwa gyaran tarbiya aka san malami da ma ilmantarwa akwai mai biye wasan zuciya ta sanya shiga gawa wannan malami da nake magana akai bani mantawa ɗalibai suna jarabawa shine yake kulawa ya hangi ɗalibi da takarda aljihunsa ya yi ɗaukowa ya zo dabu da shi ya ritsa shi babu damar ya ɓoyewa amsa ce ciki a takardar an yi rubutawa hankalin ɗalibin ya tashi du ya yi ruɗewa abin mamaki shi ɗalibin kuɗi ya yi sunnowa jarab sai ya karbe aljihunsa ya yi sanyawa ya janye jiki shi a ganinsa haka babu cutarwa gyara halin katin kafin lokaci bai kure ma ba ananan ananan shekara zuwa take kamar kwana wannan ɗalibin ya kai babban mukamin da yayi suna alfarma ta kai ɗalibin kujerar gaya zauna shi kuma malamin ya kawo ɗansa gunjar rabawar aiki sai ya ga ɗalibin ne a matsayin jami'i na ɗaukar aiki kuma ya sani cewa bai cancanta ba yana mamaki iya manta cewa tun baya shi ne ya binne taki shi ya zamsila ta kyankyashe bara gurbi a wanga mataki da na sani a sheke ya ce maganin ayi da ba a yi ba gyara halin katin bai kure ba gyara halin katin kafin lokaci bai kure ba ba eh,